Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 25 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Rasha ta faɗa yau talata cewa tana matukar damuwa akan matakin da Amurka ke ɗauka na sanya dakaru biyar a cikin shirin ko ta kwana na yiwuwar tura su zuwa gabashin Turai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a kasar Mexico mutum na uku cikin shekara guda kacal. Kana Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau talata a cewar sojojin koriya ta kudu gwajin makami mai linzami karo na biyar da pinyon din ta yi a sabuwar shekara to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin fafutuka a jamhuriyar niger sun ƙudiri aniyar gudanar da zanga-zanga a ranar Lahadi mai zuwa a game da batun rashin tsaro a ƙasar. Sai dai wasu makusantan gwamnatin niger na kallon abin tamkar wani yunkurin kwatanta abubuwan da suka faru a ƙasashe makwabta. akwai lauje cikin na eh, hatara a tada mutane hankali hawa an su sojin masu kai gaba su bi kurɗe su hito ga wanda aka yi burkina to nan sojin niger sozawa ne wanda sun rungumi demokarasiya bayan haka za ku ji cewa Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna yankin kudu maso gabashin kasar sun yi kira ga al'ummar Najeriya da su goyi bayan dan kabilar Igbo a matsayin shugaban kasa a zaben shekarar 2023 sannan kuma za ku ji cewa mutane sha uku sun mutu wasu su ishirin kuma sun jakata sakamakon wani hatsarin mota da ya faru a jihar arewa ta kasar ghana kamar yadda muka saba a kowace ranar talata yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad baban lahafis ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeli. Rasha ta faɗa a yau talata cewa tana matukar damuwa akan matakin da Amurka ke ɗauka na sanya dakaru dubu takwas da ɗari biyar a cikin shirin kota kwana na yiwuwar tura su gabashin turai. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya jaddada wa manema labarai tuhumar da Rasha ke yi wa Amurka na ƙara tankiya rikicin kan iyakar Rasha ɗin da Ukraine. a jiya litinin da rana shugaban amurka joe biden ya gana da wasu manyan shugabannin turai ta bidiyon yanar gizo domin tattaunawa a kan barazanar da rasha ke yi na kokarin mamayar kasar ukraine na samu tattaunawa mai matukar ma'ana na samu cikakken haɗin kai na shugabannin turai biden yana faɗa wa manema labarai bayan taron bidiyon da ya shirya tare da shugabannin ƙasashe da suke kawance da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tsaro ta nato ofishin firaministan birtaniya boris johnson ya fitar da wata sanarwa na nuna goyon baya ga yunkurin biden na haɗin kai yana mai cewa shugabannin sun amince a kan muhimman batutuwa na haɗin kan ƙasa da ƙasa game da ayyukan tashin hankali da rasha ke aikatawa sakataren tsaron amurka lord austin shi ne sanya sojoji dubu da biyar a cikin shirin kota kwana da yiwuwar tura su zuwa gabashin turai inda dukkaninsu za su yi aikin mai da martani ga mamayar rasha a ƙarƙashin ƙungiyar nato Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a ƙasar Mexico, mutum na uku a cikin shekara guda kacal. an gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin kasar. Kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan Jami Bonela mai kafa yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrado. Maldonado ta zargi Bonela da aikata rashin adalci ga tsarin kwadago bayan da aka kore ta daga kamfanin na Bonela. ita don kanta ta kai kara ga shugaba lopez obrado da ya taimaka mata a ɗaya daga cikin tarukan wuni da ya saba yi a wancan shekarar saboda tana jin tsoron rayuwarta na kan haɗari ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun ce ƙasar mexico na cikin ƙasashe mafi yawan haɗari ga rayuwar 'yan jarida ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama da dama a ƙasar mexico sun ce maldonado tsohuwar 'yan jarida da ta daɗe tana ɗaukar labaran cin hanci da rashawa da kuma siyasa a kafafen labarai da dama an yi mata rajista a shirin kare 'yan jarida na jihar baja california bayan da aka auna rayuwarta a cikin wasu hare-hare saboda aiki da take yi kakakin sakataren majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya kira ga hukumomin mexico a jiya litinin cewa su karfafa tsaron lafiyar 'yan jarida musamman su kare daukar matakan kare hare-hare a kansu da kuma kawar da barazana da cin mutunci da ake musu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau talata a cewar sojojin koriya ta kudu gwajin makamai mai linzami karo na biyar da pinyon din ta yi a sabuwar shekara an harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin kasar kane ya faɗi a gabashin gabar tekun koriya a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu na yonhap ma'aikatar sojan koriya ta kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aike wa murya amurka tana mai cewa hukumomin na nan na gudanar da cikakken sharhi akan lamarin ya zuwa wannan lokaci na sabuwar shekarar koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda takwas a lokaci daban-daban sau biyar ko a makon da ya gabata koriya ta arewa ta yi barazanar sake fara gwaje-gwajen makamanta masu cin dogon zango da na nukiliya a baya-bayan nan da koriya ta arewa ta nuna rashin jin daɗinta ga abin da ta kira manufar ƙiyayya na amurka musamman ma akan batun haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da koriya ta kudu to madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fafutuka sun kudura aniyar gudanar da zanga-zanga a ranar Lahadi talatin ga watan nan na Janairu da nufin nuna rashin gamsuwa da yadda ake gudanar da al'amuran mulkin kasar. Misali yadda mahukunta suka gaza shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi jama'a. Sai dai wasu makusantan gwamnatin ta Nijar na kallon abin tamkar wani yunkurin kwatanta abubuwan da suka faru a kasashe makwabta. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sakin ragamar gudanar da zanga-zanga na daga cikin bukatun da shugabannin kungiyoyin hararen hula suka gabatar a yayin ganawarsu ta farkon watan nan da shugaban kasa Muhammad Bazoum. Mafari kenan kungiyoyin suka a aniyar fitowa tituna a ranar Lahadin da ke tafe a wasu biranen kasar nan da nufin bayyana damuwarsu akan abubuwa na ba daidai ba da suka ce suna wakana. kamar yadda Michael Zodi na kungiyar Turnon Lafage ya bayyana. Talatin da wanga wata January da muke ciki ko ina mutane za su hito da pipi dan mu ke wallahi ba mu ji daɗi abin da yake wakana cikin kasan mu. Mun gani sojawan kasashen waje suna nan dimbin yawa amma hal yanzu mutane suna kawo mun hari. Kin hanki da rashuwa da yake wakana cikin kasan mu muna so mu hito mu kuramta wannan ba daidai bane. Sai dai a cewar Tsayyabu Lawan Sallauna Rodad wata kungiyar farar hula da ke goyon bayan gwamnati ba za a rasa wata ajandar ɓoye ba bayan wannan zanga-zanga. a bisa la'akari da abubuwan da suka wakana a baya-bayan nan a kasashe makwabta akwai lauje cikin naki a hatara a tada mutane hankali hawa an su sojin masu kaikai baya su bi kurɗe su hito ga wanda aka yi burkina to nan sojin niger sozawa ne wanda sun rungumi demokarasiya muna son ƙasa ga kowa walala amma a fannin doka ba a cikin tada zamna tsaye ka ce za ka marshi ka tambaya ka ce zan marshi gobe in an ce ka yi marshi gobe ka hito kai shirin mi suke sayi kar muke ganin su. To amma Michael Zodi ya tabbatar da cewa ba su da irin wannan tunani da ya saba wa mulkin demokradiyya. Mu kungiyar mu kungiya na kafar demokrasiya ne ba wannan irin kungiyoyi ne da suke nema iko a'a muna cikin demokrasiya kuma muna so komi da ake yi a yi cikin ka'ida. Muna dauki duka mataki da ya kamata kan wannan zanga-zanga ya zama zanga-zanga na kashe-kashe na buga bugayya wannan insha Allah za mu yi cikin lumana. Mu 'yan har hula ne ba mu da waɗannan irin ajanda. Shekaru sama da uku kenan ake cece kuce game da rashin samun 'yancin gudanar da zanga-zanga a nan Nijar, inda hukumomi ke bayyana dalilan tsaro da na annobar corona a matsayin hujjojin hana wa kungiyoyin kwararen hula shirya jerin gwano ko gangami da makamantansa. lamarin da ya sa aka yi ta safa da marwa a kotuna saboda yadda so irin wannan haduwa ke rikidewa zuwa tarzoma to amma bayan gabatarwa shugaban kasa muhammad bazum damuwarsu akan matakin hana zanga-zanga ya ba su tabbacin kawo ƙarshen wannan matsala muddin suka mutunta doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Kasar Rasha ta kara suna Alexei Navalny mai sukar lamirin Kremlin da aka taba daure shi da wasu da dama a cikin jirin mutane da ta ayyana 'yan ta'adda masu tsaurin aƙida a ci gaba da gwamnati take na fatattakar kungiyoyin raji a kasar. Sanya Navalny da wasu mutane biyar abokansa ya bayyana ne a cikin wata rajista a yau ranar 25 ga watan janairu wadda ta dora su a matsayi guda da kungiyoyi masu tsananin akidar son ƙasa da kuma kungiyoyin ta'addanci na ƙasar waje kamar taliban da is wannan mataki shine na baya-baya a kokarin murkushe kungiyar siyasar navalny da doka ta haramta da kuma kungiyoyin raji da dama a cikin kasa da makonni biyu an kara wasu abokan navalny da suka hada da leonid volko da ivan zadanov a cikin jerin waɗanda aka ayyana 'yan ta'adda wanda bisa ga doka hukumomi za su ɗora hannu akan kudadensu a banki bayan sama da shekara guda da ya wuce tun lokacin da navalny ya dawo daga kasar jamus an tsare dubban masu zanga-zangan goyon bayan mai sukan lamirin kremlin inda aka ɗaure wasu da dama sama da rabin masu shirya masa harkokin siyasa ne suka arce daga rasha ko kuma aka kama su akan aikin su na fafutuka aka kuma kara su a cikin 'yan ta'adda da masu tsaurin aƙida da ake neman su ruwa a jallo a ƙarshe mutane da dama sun mutu a kasar kamaru bayan da masu sha'awar kwallon kafa suka fada cikin turmutsutsu a kofar sabon filin wasa domin kallon wasan kamaru mai masaukin baki a gasar cin kofin nahiyar afirka ma'aikatar yada labaran kasar ta crtv ta ce mutane takwas cunkoson ya kashe a lokacin da dubun dubatan mutane suka yi yunkurin shiga filin wasan na yawunde olambe da ke birnin yawunde a jiya litinin domin kallon fafatawar tsakanin kamaru da comoros a zagayen gasar da ya kunshi kungiyoyi goma sha shida wasu mutane sun jikata a wannan turmutsutsun kana an kai su asibitoci da ke kusa hukumar kwallon kafar afirka ta caf wadda ta shirya gasar cin kofin ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa tana nan tana gudanar da bincike a kan lamarin domin samun cikakken bayani akan wannan haɗari kada tana tuntubar hukumomin kamaru akai-akai jama'ai sun yi kokarin takaita mutane da za su je kallon wasa a filin mai ɗaukar 'yan kallo dubu sittin zuwa kashi tamanin cikin ɗari saboda nuna damuwa akan covid-19 sai dai hadarin na jiya talata na zuwa ne wuni guda kacal da mutane goma sha bakwai suka mutu kana wasu takwas suka jikata yayin da wuta ta tashi a wani gidan rawa a birnin yawunde a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna yankin kudu maso gabashin kasar sun yi kira ga al'ummar Najeriya da su goyi bayan ɗan ƙabilar Ibo a matsayin shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023. Wannan dai na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da wasu jigajigan 'yan siyasar ƙabilar Ibo suka ce yankinsu ba zai karɓi mukamin mataimakin shugaban ƙasa ba. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton. 'Yan kwanaki bayan wasu jigajigan 'yan siyasar kasar Ibo suka ayyana cewa yankin su na kudu maso gabas ba zai karbi mukamin mataimakin shugaban kasa gabanin zaben 2023 ba. Wata kungiyar 'yan arewa mazauna kasar Ibo wato Association of Arewa Communities in Iboland ta yi kira ga daukacin al'ummar Najeriya da a goyawa ɗan kabilar Ibo baya a matsayin shugaban kasa. Alhaji Muhammad Lado Umaru shine shugaban wannan kungiyar. Dalilin da ya sa muka gani ya cancanta a bama kabilan Ibon mulki a ƙasar nan ba dan komai ba ne. An ce akwai unity akwai haɗin kai a Najeriya. Mu kuma muna son haɗin kai ɗin. To mu 'yan arewa mazauna ƙasar inyamurai mun fito mu nuna goyon bayanmu akan a ba su mulkin ƙasar nan a gwada su a gani. Sai sun yi mai kyau shekara hudu sai a sake kuma zaɓen su. to in ka duba kuma ka gani mu yan arewa mun yi mulki mun yi namu yarabawa sun yi south south wajen kasan su ijo gefen su gullo su ma sun yi yanzu gurin da ba su taɓa mulkin elected wanda aka zaɓa ba shine south east to shi yasa muke nuna goyon baya muna nema kuma yan uwanmu a duka a haɗu a gwada su a gani ga nasu ƙoƙarin. sunana alhaji salisu idi ni dan arewa ne mazaunin umu ahiya kuma a iya zaman da muka yi a nan umu ahiya na jihar ajiya mun zauna zama mai kyau da 'yan kabilar igbo muna da kyakkyawar mu'amala da su kuma mun fahimce su sun fahimce mu to ganin haka ya sa muka ga ya dace mu goyi bayan ɗan kabilar igbo wanda ke takarar shugaban ƙasa a najeriya kuma muna kira ga 'yan arewa 'yan uwanmu su ba 'yan kabilar ibo da ke takarar shugaban ƙasa a bashi goyon baya da haɗin kai akwai wani ɗan takarar da kuke mara mai baya? ba mu da takamaiman ɗan takara guda ɗaya da muke goyon bayan shi amma duk wanda aka samu tsayarwa ko a jam'iyyar pdp ko a apc ko a wasu jam'iyya ne duk wanda aka tsayar ɗan ƙabila ibo muna kira da sauran jama'a su zo a taro a mara mar baya bisa maganar adalci ne da kuma ya kamata tunda ana zaune a ƙasa ɗaya kuma an ce dukanmu ɗaya ne to ai yana da kyau in wannan ya taɓa wannan ma ya taɓa To kome wasu 'yan arewa mazauna arewacin ƙasar ke cewa game da wannan al'amarin? Sunana Abdullahi yayan di, shi harkar siyasa ai ba wai a bayar ba ne. Magana ne na cewar muna magana da fati ne da yawa. Yanzu misali a ce kowace fati sai ta zaɓi ɗan Ibo, duk fatin da za su tsaya shugaban kasa. Kafin ka goyi bayan wannan shi ya dace da abin da ya kira da ko kawai badan-badan ake yi. Sunana Balarabe Junaidu daga nan Kaduna. kamata ya yi su maslaha a gan me za a yi saboda ƙasa ta ci gaba kada a dubi wani ya kai wannan wani wacce ya kai wannan wancan yanki a me zai ce da al'umman ƙasan gaba ke maganar karɓa karɓa ba ta kuma tsarin mulkin Najeriya amma jami'in siyasa za su iya zama tsakanin su fitar da maslaha guda wanda zai kawo ma ci cigaba da zaman lafiya. yanzu jira ake a ga daga wani yanki ne manyan jam'iyyun nan biyu wato apc da pdp za su tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa daga watan fabrairu mai gabatowa alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahiya najeriya madalla a gaida alfonso sokorigwe da wannan rahoton to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar ghana Wani mummunan hatsarin mota ya yi sanadiyar mutuwar mutane sha uku wasu kuma da yawa suka jakkata. Hatsarin dai ya faru ne a lokacin da matafiyan suke kan hanyar komawa gida daga gaisuwar ta'aziyya a jihar Arewa ta kasar Ghana. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mutum goma sha uku ne suka mutu har lahira kazalika ashirin suka fuskanci raunuka masu tsananin gaske sakamakon masifar hatsarin mota da suka fuskanta masifar ta afku ne a safulgu a jihar arewa mai nisa a daidai lokacin da wata motar daukan kaya dauke da mutane akalla talatin da uku ta birgime su tari na tuntubi babban jami'in 'yan sanda a sashen bincika manyan laifuka chief superintendent bernard ananga a inda yake cewa currently Da farko sai mutum goma ne suka mutu nan take, amma adadin ya karu a jiya da yamma zuwa goma sha uku saura na asibiti ba su murmure ba tukuna ya ce wannan motar mai kirar Kiyarino ta dawo ne daga makoki dauke da mutum akalla uku. yayin da motar ta kai safulgu a jihar Arewa mai nisa direban ya hango wani mutum akan keken bicycle amma hankalinsa gaba daya na kan danna waya to sai direban ya yi kokarin kaucewa buge mai keken sai ne ku ya tsunduma cikin wannan kazamin hatsarin direban ya rasa ikon motar tare da shiga daji kuma motar ta birgime su tare, nan take mutum goma suka kun babu daga bisani kuma uku suka mutu a asibiti ya ce waɗanda sun ka jinkata ana ci gaba da kulawa da kiwon lafiyansu kuma hukumar 'yan sandan na ci gaba da aiwatar da bincike domin ajiye doka a mazauninta hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana to a gaida hamza adam Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Yayin da Najeriya ke ci gaba da tallafawa manoma domin bunƙasa noman shinkafa a ƙasar. a makon da ya gabata shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da dalabuhun shinkafa miliyan ɗaya a birnin abuja shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya rifan alhaji aminu gwaranyo ya yi wa wakilin umar faruku musa ƙarin bayani babu na farko dai shine wani tsari ne muka zo da shi na cewa idan manoman sun noma shinkafa da bashin da muka basu su biya mu da shinkafa duk abin da ka gani a wurin nan bashi ne manoma suka biya mu da shinkafa musamman kananan manoma kuma tsarin da muka yi da ita babban bankin Najeriya shine in mun anshi bashin nan da shinkafa za mu mika mata shinkafar nan ita kuma sai ta sayarwa manya-manyan masu gurza shinkafar nan a Najeriya da matsakaita da kanana a wani farashi wanda yake mai sauki ta yadda kuma kamar yadda ka ji babban gwamnan bankin Najeriya ya ce cewa za mu sai da abin nan ga masu gurzata kuma mu bi su mu gano sun sayar da arhaka yadda suka ce su sayar. To amma kawo yanzu an faɗi farashin da za a sai da ta. Yanzu haka muna bisa hanya za mu je mu yi mitin da mu ainihin shugabannin manoman shinkafa da kuma ƙungiyar masu gurza shinkafa ta Najeriya da babban bankin Najeriya da kuma bankin Unity Bank da aka yi amfani da shi wurin ba manoma bashin nan za mu je mu zauna yanzu mu yadda da farashi mafi sauki wanda za a sayan musu da shinkafan nan domin gobe su fara ɗaukata aji a murtaka. Wannan kana ganin zai taimaka a daina shigowa da shinkafa ta kasar waje in aka yi la'akari da cewar shinkafa nan ta waje kamar ta fita cikin gida inganci ɗanɗano da rashin ƙasa da wani datti da akan samu idan aka tace ta cikin gidan nan. Malam Umar ba don muke noma wannan shinkafa ba ta cikin gida ina magana ne da gaskiya cewa shinkafan mu ta cikin gida ta fita waje ɗanɗano sannan kuma shinkafan mu ta cikin gida shinkafa ce wacce take ba duk wanda ke cin ta lafiya waccan ta waje kuma shinkafa ce da aka ajiye shekara goma a kullum sai an zanya mata maganin da zai hana ta lalacewa wanda ita ce ake kawowa a sayan mana da sunan shinkafa bayan ta rubi da kuma ciwon magungunan da ake fesa mata saboda haka a kasuwa yanzu shinkafa mu tafi arha a jamhuriyar Nijar kuma ofishin ministan kiwon lafiyar dabbobi da haɗin gwiwa masu hannu da shuni sun kudura aniyar yi wa dabbobi miliyan goma allurar rigakafi don kawo ƙarshen cututtukan da suke damun su Ga rahoton da wakilin mutamar abari ta hada mana. Rigakafin ya shafi kananan dabbobi kimanin miliyan shida, shanu miliyan biyu, da raƙuma dubu ɗari da 'yan kai. Hassan Adamu shine darakta na hukumar kiwon lafiyar dabbobi. Ya ce cututtuka guda uku ne suka sanyo a gaba wanda suka dami dabbobin. E eh, tutuna guda uku ne da ake rigakafin su Akwai tutunan wanda ake ce musu la parcelus camelin wannan wanda ta shahi raƙuma sai cutar fuka huhu da ake cewa ppcv wannan wanda ta shahi shanu sai mura na kananan dabbobi wanda ta shahi tumaki da awaki su ma iri guda ne kenan cutuna uku ne ake rigakafi a eh, kyauta ne wannan gwamnati ta ɗauka alkawali kuma ta nemi masu hannu da shuni su kama mata kuma suke kama mata kamar yadda ta kafar da cutuna na daya baya wannan rigakafi yana da nasaba da tsarin kasashe na ecowas nijar kuma ta amsa sunanta wajen harakar kiwo muna musu wani shaida wagga shaida kamar tana tabbatarwa ce a dabba an mata fudi kuma program ne wanda aka yi duka na kasashen imuwa da na sediyawo kenan mu kuma Allah ya sa kasan mu kasa ce ta makiya wanda yawanci kiwon da muke yi don mu je mu sayar a kasashen waje ne kenan wannan shaida da ake gwara ita ce take tabbatarwa cewa waga dabbobin an fuda ta ta ta shiga kasarsu babu wata illa da za ta kawo kun san cutunan na dabbobi kamar na mutane duk wanda zai hau jirgi su kasashen da zashi sai sun tabbatar cewa ba zai kawo musu illa ba to dabbobin ma haka nan ne kenan mutane su gane cewa wannan dan cire kunne da ake dan shida nan dan a tabbatar cewa dabban nan amma an mata ne sai sai na cuta babu gare ta. Su ma dai daga nasu waje makiyaya sun ba da kai bori ya hau cewar Ibrahim makiyayi. Allura vaccination sun zo mana da ita yanzu dabba a nan yankin mu da muka kai dabba dubu uku da ɗari shida da hamsin. duka an musu eh duka an musu waɗanne irin matsaloli na cututtuka kuke fuskanta cikin dabbobin ku eh yanzu irin matsaloli wanda muke fuskanta tare da dabbobin muna fuskanta yanzu matsala ta cuta ta mara kamar menene kake ganin muhimmancin wannan ita vaccination eh ita wannan vaccination tana da muhimmanci saboda kamar dabbobi da suke huta dashi suna cakuduwa da wasu dabobin daga daji wasu dabobin suke hutawa suna cakuduwa da na hulani na hulani daga dawa suke zawa an suka cakudu da su kuma abin da suke dauka a ƙasa in yana da problem kenan wannan vaccination in za ta iya za ta iya maganin wannan abin za ta iya musu kare wannan abin. game da dabbobin da ke shigowa daga wasu kasashe makota hukumar kiwon lafiyar dabbobin ta tanadi isasshen magani domin su don kauce ma kamuwa da cututtuka na dabbobin. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Baban Lahafis. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban Diman Bande tare da Ali Sarkin Yaƙi daga ƙasar Ghana. Suka ce muna Allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Burkina Faso. Muna kira ga ƙungiyar ECOWAS da ya kamata ta ɗauki matakan gaggawa domin maido da zaman lafiya a ƙasar ta Burkina Faso. wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga shehu adamu rijau ya ce batun gaskiya yadda wutar matsalar tsaro ke kara zafafa a kasar mu Najeriya a yayin da kuma shugabanninmu suke neman mayar da hankali a kan zaben shekarar 2023 abin akwai damuwa sosai shin wai ko dai suna nufin mulki ya fi rayuka da dukiyoyinmu ne Allah ya kyauta wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi masu korafin cewa gwamnonin jihohi sun yi babakere wajen gudanar da harkar jam'iyyu hakan bai zo mana da mamaki ba domin malam bahaushe ya ce mai tsamiya shi ke da kunu sako daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yoban najeriya Shi kuma babba Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers cewa ya yi. Ina ma a ce yadda manyan kasar nan suka dinga yin tofin alatsi ne akan kisan gillar da aka yi wa Hanifa 'yar shekara biyar. Haka za su dinga fitowa suna kalubalantar gwamnati akan yadda ta gaza shawo ƙarshen matsalar tsaron da kasar mu take ciki. Allah dai ya kawo mana karshen duk wasu nau'ikan zalunci na ɗaiɗaikun jama'a ko gungun su Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. ya kamata a gudanar da binciken gaskiyar cewa wani sanata a jihar borno ya tura yaransa 'yan daba inda suka ci mutunci da kuma zaluntar wata mata har a wajen sana'arta domin wannan abin takaici ne matukar abin ya tabbata gaskiya muna kira ga gwamnatin jihar borno da najeriya su ɗauki kwararan matakai a kai sako daga abubakar kawu girgir wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga hafizu balarabe gusau ya ce mu dai matsalar da muke fuskanta a wannan lokacin ta bangaren ilimi duk ba ta wuce ta tsaro shine babban abin da ke hana ci gaban ilimi mu dai a yankinmu sai mun tashi da gaske in kuma ba haka ba ilimi sai dai mu rinka jin labarinsa nan gaba to madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice to maryam a takaice rasha ta faɗa a yau talata cewa tana matukar damuwa akan matakin da amurka ke ɗauka na sanya dakaru dubu takwas da ɗari biyar a cikin shirin kota kwana na yiwuwar tura su zuwa gabashin turai mai magana da yawun fadar kremlin dmitry peskov ya jaddada wa manema labarai tuhumar da rasha ke yi wa amurka na ƙara tankiya rikicin kan iyakar rasha ɗin da ukraine Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a ƙasar Mexico, mutum na uku a cikin shekara guda kacal. An gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin ƙasar. a ƙarshe koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau talata a cewar sojojin koriya ta kudu gwajin makamai mai linzami karo na biyar da Pyongyang din ta yi a sabuwar shekara. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.